أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الماء السلام عليكم ورحمة الله فكرة لتاف بلوغ المرام لتاف ابن حجر الأسقلاني muna cikin kitabu fahara har yanzu za mu karanta babul haidi babi na goma abinda ake cewa alhaibu lugatar sayalan da larabci idan aka ce haila ana nufin malala haila da larabci alhaibu ma'anarta ta asayala ma'anar kalmar haila ita ce malala ko a ce kwarara da hausa min kaurihim habal wadi don haka larabawa sukan ce kwari ya cika da ruwa idan sala idan aka samu ambaliya kuma shi yasa ake kiran gulbi ko tafki da suna alhaudu li'anna al-ma'a yahibu ilayhi wannan fasara haka yake cikin lisanul arab littafin ibn manzur mujallar na bakwai shafi na 142 don haka kalmar haila da larabci ma'ananta shine malala kwarara na ruwa wannan dalili ake amfani da kalman don a fassara jini da yake fita ga mace a lokacin al'ada ya'ani fil istilah a fassarar haila ta shari'a malamai sun yi bayani daban-daban kamar misali ibn juzi ibn juzayyin min al-malikiyya a littafin al-qawanin al shafi na 31 yana cewa addamul khariju min farjil mar'ati allati yumkinu hamluha adatan min ghairi wilada wala marad haila ita ce jinin da yake fita daga al'auran mace wannan matar da take iya daukan matar da an san ta kai ta fara yin al'ada jini ya fito masa min gairi wilada wala marabin ba wai saboda rashin lafiya ko kuma don ta haihu ba idan jini ya fito ta al'auran mace ba dalilin haihuwa ba kuma ba domin rashin lafiya ba sai a ce wannan matan tana haila ibn qudama alhambali a littafinsa al-mughni mujallar na farko da shida yana ta'arifin haila yace damun yurhihi rahimu idza balagatil mar'a jini ne wanda mahaifa ke fitarwa idan mace ta balaga sun mai duha fi auƙacin ma'aluma sannan wannan jini ya rika dawo mata a wasu lokuta sanannu farkon zuwansa shine lokacin da mace ta kai balaga daga lokacin hailan zai yi ta dawo mata akan wasu kwanaki kirgagu fassara wanda ya fi gamsarwa wato shine fassaran da yake littafin mughnil muhtaj littafin al'imamu sharbini yana cewa damu ƙwabi'a wa jibilla haila jini ne na ɗabi'a jini ne na halitta fi auqatin ma'aluma wanda yake zuwa wa mace a wasu lokuta sanannu yani falaisa damu fasadin ba jini ne wanda yake na rashin lafiya ba wa inna ma kulika da hikmatin jini ne wanda Allah ya halice shi a jikin mace domin wata hikima ce hikimar jinin haila ga mace bayanin yana cikin kashafin kinawa littafin al bahuti mujallar na farko shafin 197 mecece hikimar da ta sa Allah maɗaukaki yake fitar da haila ga mace Ta ya tulwalar abincin jinjiri ne a lokacin da yake cikin mahaifan uwarsa walidalika idza hamalat mara in kafa a fil galib wannan dalili sa idan mace ta samu ciki akasari wannan matan sai ta daina ganin haila saboda a wannan lokacin hailan wannan jini na haila shine abincin jinjiri to wannan ita ce hikimar halittar haila ga mace akwai hadisin Al'imamul bukhari da kuma al-imam muslim yana cikin bulugun marami a wannan babin da zamu shiga insha Allah hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tana ba da labari tace kharajna la nara illa hajja mun fita da nufin zuwa aikin haji da mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma kunna bi sarifa lokacin da muka iso sarif ga muga makka ga mu ga makka za su tafi aikin hajji sun kusa zuwa makka suna wani guri da ake kiransa sarif maudu'un karibu min makka na hau min asharati amyali tsakanin sarif da makka bai wuce mil goma ba hittu aisha ta ce sai haila ta zo min. fadakala da kala alayya rasulullah sai manzon Allah ya shigo gare ni wa ana abki ina kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiyan da matansa gaba ɗaya kuma wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da nufin aikin hajji ya kasance ita aisha ce kadai al'adanta ta zo mata haila wannan ya tada mata hankali saboda za ta samu na na wajen lada aikin ibada da sauran matan za su yi ba irinsa za ta yi ba aikin ibadan da sauran musulmi za su yi ba irinsa za ta yi ba domin ita mace mai haila tana da wasu dokoki waɗanda shari'a ta keɓance mata wannan dalili ya sa aisha take kuka wannan yana nuna maka muhimmancin addini wajen sahabban annabi muhammad saboda kawai za ta samu rashin wasu ayyuka na lada wannan ya sa ta fashe da kuka wanda a yanzu da yawa in kaga dan adam yana kuka saboda rasa duniya ne ba lahira ba ita lahirar ne take ganin ta samu na kasu ta wajen lada wannan ya sa ta kama kuka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurinta kala sai ya ce malaki a nufisti da ya same ki ko dai haila ce ta zo miki قلت نعم نتي sai annabi سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم wannan al'amari na haila abu ne wanda Allah ya wajabta shi akan mata ‘yan adam mata ‘yan adam banda maza Allah ya wajabta shi ka tabahullahu Allah ya wajabta shi akan ‘yan adam saboda haka ki daina kuka dalilinsa Allah baya hukunta sharri ga ɗan adam wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul haidi hadisin 290 sahihu muslim kitabul haji babu bayani wujuhil ihram hadisin 2211 ibnu hajar al-asqalani fathul bari sharhin hadisin yace wasadalla al-bukhari fi sahihihi fi kitabil haidi al-imam al-bukhari ya kafa hujja da hadisin aisha dinnan bi umumi hadal hadis ala annal haiba kana fi jami'i banati adam al-imam al-bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin na aisha hadisi muttafaqun alai akan cewa ita haila Allah ya wajabta ta ga dukkan wata mace matukar tana cikin mutane Allah ya wajabta ga kowace mace wato halitta ce ta mace saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma aisha inna haza ka katabahu allahu ala banati adam kaga wannan hadisin na aisha martani ne ga duk wani korafi da za ka gani ko ka ji mimma la yujadu lahu dalilun sahihun ala kauni banati al-anbiya'i alaihimus salam munazzahatin min damil haidi wan nifas ba mamaki ka ci karo da wani hadisi ko labari wanda wani zai gaya maka cewa yaran annabawa ba sa haila a ce maka yaran annabawa ba sa haila Allah ya tsarkake su daga haila da kuma biki. ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa ma aisha inna haza amrun katabahu Allahu ala banati adam wannan al'amari na haila abu ne wanda Allah ya wajabta shi ga 'yan adam mata tunda annabi ya faɗi haka hadisin kuma muttafaqun alai ya kawar da duk wani labari da zaka iya samu akan cewa ana iya samun mace wacce ba ta haila bal inna adama wujudi haizin aw nifasin inda mar'a alamatu naqsin fi takwiniha ana iya samun mace da ba ta haila babu shakka ana iya samun mace da ba ta haila amma ita wannan mace abinda malamai suke cewa matan tana da naƙasan halitta don haka matan tana da larura ba wai kamala ce gare ta ba a same ta ba ta haila naƙasa ce gare ta a samu ba ta haila Allah ya samu gane ita mace kamalarta ita ce a samu tana haila idan matan ba ta haila to na kasashe gare ta idan aka bincika za a samu akwai wani ciwo tare da ita koko akwai wani nakasu da ta samu wata hikima ta Allah maɗaukaki da ya sa mata amma dai asali halitta na mata an yi ta ne akan kowace mace ta yi al'ada akwai irin wannan hadisin wanda aka ruwaito daga abdullahi bin abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnati fatima haura'u adamiyatun lam tahib manzon Allah ya ce ya ta fatima yar adam ce mai tsafta mai kamala don haka bata taɓa taba haila ba wannan hadisin babu shakka hadisin ƙarya ne ibn jauzi ya sa shi cikin hadisan ƙarya hadisi mawdu'un shine hadisin ƙarya wanda aka kirkiro aka jingina shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana al-mawdu'atul kubra hadisin 684 da silsilatul ahadith ad-da'ifa littafin albani hadisin 428 don haka duk wani hadisin da yake nuna maka darajar mace ba ta haila wannan hadisin babu shakka bai inganta ba kamalar mace ita ce haila a samu tana haila wannan shine kamala game da halittar mace idan aka samu ba ta haila wannan na ƙasa ce yani alama alamatu naqsin fi takwini khalqiha alama ce na ƙasa game da halittar da aka yi mata imma Allah ya mata wannan na ƙasa saboda wata hikima ko kuma Allah ya mata wannan na ƙasa saboda wani ciwo da ke tare da ita kuma ba wai mutane ne kaɗai ba misali akwai littafin giza'ul albab littafin na sheik muhammad bin ahmad bin salim as-safarini a mujallar na biyu shafin biyu da da sittin tara ya ce zakarar ulama'u malamai suna cewa annan lawati ta hibu min alhayawana ti dabbobin da suke yi iya haila guda takwas ne dabbobi da ke haila guda takwas ne a nan malamai sun sa ɗan adam cikin dabbobi saboda la'akari da tsarin halittarsa tunda misali ana kasa halittu kashi-kashi akwai kwari akwai tsirrai da sauransu sai aka sa mutum cikin halitta na alhayawanat takwas ne na farko ita ce mace 'yar adam tana haila ya ce almar'atu wa babu'u da kura kura ma tana haila wal khufashu da jemage wal arnabu da zomo wal kalba da kariya ita ma tana haila wal farasu da godiya macen doki wannan kasu da kuma taguwa macen ragumi sannan alwazagu tsaka ita ma tana haila waɗannan su ne guda takwas wato kenan ba ɗan adam ba ne kaɗai allah yana da hikima cikin halittunsa kai hata namiji akan samu wanda ke haila ɗan adam namiji akan samu wanda ke haila wanda malamai suke kiransa shi shine mutumin da ke da gaba biyu وهو من اجتمع فيه الأبوان تناسليان يكسن شيء متنين على الأورا قدابيو أبو الذكورة وأبو الأنوثة yana da al'auran maza yana da al'auran mata ana samun irin waɗannan mutanen shi ne ake kiransa alkunsa yana zuwa kashi biyu a wajen malaman fikihu akwai alkunsa kawai sannan sannan akwai alkunsa mushkil mai gaba biyu wanda ba shi da matsala ta wajen dokokin fikihu akwai mai gaba biyu namiji da yake da gaba biyu amma yana da matsala ta wajen fikihu amma al gairun ghayru al-mushkil aw al-wadih fa huwa alladhi tarajjahat fihi sifatu a dhukura ya kasance mutum namiji yana da gaba biyu amma ya fi rinjaye ta gefe daya to wannan ba a ce mai mushkil al ne kawai mutum mai gaba biyu ta inda ya fi rinjaye ta nan ne hukuncinsa yake akwai littafin al'iktiyaru da ta'alilin muhtar littafin abdullahi bin mahmud al-hanafi a mujallar na uku shafi na 51 yana cewa iza kana lahu alatun rajuli wal mar'a idan namiji yana da al'auran namiji da kuma al'auran mace fa in bala min ahadihima idan aka wayi gari yana fitsari ta ɗaya ya ito bira bihi to anan sai a hukunta shi ta wannan gefen don haka ba mushkila ba ne ba a ce mai alkhunsa almushkil fa in bala min zakari idan yana fitari ta al'auran namiji fa huwa gulamun sai a ce mai yaro ne wa in bala min farji in ko ta al'auran mace ke bawali fa huwa unsa a hukunta shi akan mace me yasa ake son a san hukuncin mutum saboda kowane yana da irin dokan da Allah ya keɓe masa namiji yana da dokokinsa mace tana da dokokinta a halin rayuwa da mahalin mutuwa don bayan mutuwa akwai gado ta wajen gado akwai bambanci tsakanin gadon namiji da kuma gadon mace Haka nan a dan duniya akwai bambanci ta wajen dokoki mace akwai dokokin da Allah ya dauke mata namiji kuma ba dauke masa ba saboda haka ake son a san wani gefe mutum yake ana la'akari ta inda fitsari yake hita masa a hukunta shi ta nan sannan kuma ana la'akari da siffofin da suka fi rinjaya tare da shi wannan hukunci ana yin sa ne kafin ya kai ga balaga don in ya riga ya balaga ba kuma sauran mushkila dole za a samu ta inda ya fi rinjaye akasari alkhunsa yana zama mushkila ne kafin balaga amma da zaren balaga ya taho ana iya gane bambanci domin za ka samu yana daga ba biyu amma lokacin da ya balaga sai aka samu ya yi gemu kaga wannan ya fitar da ya nuna rinjayensa ta gefen maza ko ko a samu ya hidda nono kaga ya nuna rinjayensa ta gefen mata fa'iza balaga fa zaharat lahu amaratun rijal fa huwa rajulun idan ya balaga yana tare da alamomin namiji sai a hukunta shi ta gefen maza wa in zaharat lahu amaratun nisa'i fa huwa imra'a idan alamomin mata ne suka fayyana gare shi to sai a ce wani ai mace ce fa in lam amaratani aw ta'araba fa huwa kunta mushkil akwai wanda har ma ya balaga din ba a iya bambanta sashin da ya farin jayi za a samu ya fitar da nono kuma gashi da gemu ana samu wanda tun zamanin sahabbai an samu irin su to wannan shine ake hukunta shi da cewa alkhunsa mushkil mai gaba biyu sannan mai tare da matsala akan yi iya kokari dai a gane inda ya farin jaye din hatta ta kirga kasusuwan hakarkarin sa kamar yadda ya auku zamanin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda amma haka nan kurin namiji a ce yana haila ba tare da kasancewarsa alkhulfa ba abu ne wanda ba zai yiwu ba bisa la'akari da hadisin Aisha da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam in inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam haila abu ne wanda Allah ya wajabta wa mata banda maza akwai wani labari wanda yake cikin littafin hilyatul auliya ina abu nu'aym labari na 4452 labarin ikrima yace a zamanin da zamanin banu isra'ila akwai wasu alƙalai guda uku waɗanda Allah ya musu jarabawa Allah ya yi nufin ya musu jarabawa sai turo musu mala'ika ya turo musu mala'ika ba Allahu malakan ala farasin sai ga mala'ika ya taho akan doki mala'ikan nan da ya taho cikin gari marra ala rajulin yaski bakara ma'aha a ijilun wannan mala'ika da ya taho a siffan mutum akan dokinsa da zai shiga gari sai ya wuce wani mutum yana da saniyarsa yana bata ruwa wannan saniyar tana da ɗan maraƙi fada al'ijila wannan mala'ikan da zai wuce sai ya kira ɗan maraƙin ya ce kai biyo ni to mala'ika ne allah maɗaukaki ya ba shi wannan iko yana cewa kai biyo ni fada al'ijila fata biya al'ijilun farasa sai wannan ɗan maraƙi ya kama min dokin to shi mutumin nan da yake da saniyarsa yana ba ta ruwa ga ɗan maraƙinsa ya tafi mutumin ƙauye ba mamaki iya dukiyarsa kenan daga wannan saniya sai wannan dan marakin to kaga hankalinsa ya tashi dole don haka sai ya biyo shi fatabi'ahu sahibul ijli mai wannan dan marakin ya biyo wannan mala'ikan wanda ya taho a siffar mutum akan doki Fakalo yana ce masa ya abdallah ijli ya kai bawan Allah wannan ɗan maraki na gashi ya kama binka wa qala malaku sai mala'ikan yace ijli a ina aka yi ya zama dan marakin kaza abu yana bi na dan maraki na ne wa huwa ibnu farasi doki na ya haife shi shi yasa kaga yana bin shi yace a wannan dan maraki na ne fa khatamahu hatta ayahu suka dinga jayayya har dai ne wannan saniyan ya gaji faƙala sai ya ce masa alƙabi bai ni wa bai naka ni ina ba da shawarar mu je gaban alƙali wanda zai hukunci tsakanina da kai ƙala sai mala'ikan ya ce kadar radisu na yarda mu tafi wajen alƙali fartafa'a ila ahadil su suka shigo gari sai wurin waɗannan alƙalai guda uku dama saboda Allah ya musu jarabawa ya sa aka turo mala'ika jibril akan wannan dokin da aka zo kala alkali ya ce fatakalla musahibul ijili mai saniya shi ne ya fara magana saboda shi ke da kara ta ce ina humar rabi ala farasihi wannan mutumin bako ne ya taho gari ya zo wucewa gani ina da saniya na ina ba ta ruwa da dan maraki fada a ijili ina kallon sai kira dan maraki na yana kiransa fata bi kawai sai kama bin shi ni kuma da na bi na ta roƙonsa ya dawo min da ɗan maraƙi na fa'a ba an yanzu da ya yake dawo min da shi to wannan dalili na ce na ba da shawarar mu zo gaban alƙali shi yasa muka zo gaban ka to shi wannan mala'ika yana da salasu durratin yana da lu'ulu'u guda uku manyan lu'ulu'u da ba a taɓa gani irinsu ba a garin lokacin da aka zo gaba alkalin nan sai ya ciro lu'ulu'un ya aje a gabansa saboda nauyi tunda za a yi magana na shari'a sai zama idon gari gaba ɗaya ya dawo kan lu'ulu'un nan dukiya ce mai yawa lam yaran nasu mislaha mutane ba su taɓa ganin dukiya lu'ulu'u irinsa ba saboda shi lu'ulu'u abu ne wanda ke haihuwa a cikin teku halittar Allah ce mai ban mamaki a cikin teku ake samunta kuma haihuwa take yana halitta ne da kasan kamar dodon koɗi amma haka yake haihuwan ɗa sai an ɓare ƙwansarsa kafin a ciro za ka samu girman wani ya fi wani kyan wani ya fi wani ɗan adam baya iya sa babu na'uran da zai iya yin lu'ulu'u ko da jabunsa saboda haka duk inda ka gan shi kasan wannan abu yana da kyau kwarai to sai ciro lu'ulu'un ya ajiye a gabansa lokacin da mutumin nan ya gama magana a gaban kowa sai shi mala'ikan da aka zo kansa to kai mai tani ya faga abin da yake fada me za ka ce fa sai fa'a a falƙabi durra sai ya ɗauki lu'ulu'un nan guda sai ya ce kai ne alƙali ya ni ne alƙali ya ce rike wannan a gaban jama'a da ya karba sai ya ce masa ikubuli ina son ka yi min hukunci ga duniya tana kallo ka yi min adalci ka yi gaskiya faƙala ya ce kai ya subuli haza ta ya za a yi in karbi wani abu a hannunka sannan kuma ka ce in yi hukunci na adalci sai sai a ni ba ni son ka yi murdiya ka faɗi gaskiya abinda nake so da kai kawai tukridul farasa wal baqara wannan mutumin da ke da saniya ga saniyarsa nan ya zo da ita yana da awar ita ce ta haifi dan marakin nan ni kuma na ce masa dokin nan ne ya haifi dan marakin nan saboda haka abin da za a yi ka ɗau dokin nan ka fita da shi in dan maraki ya bi to babu shakka uwarsa ne idan ka ɗauki saniyar nan ka tafi da ita idan dan maraki ya dita ta to shi kenan wanda zai dan maraki ya bi wannan ita ce uwarsa fa in tabi al-ijlul farasa uzirta inda ya kasance dan marakin na ya bi doki to magana ta kare kuma wannan lu'ulu'un na bar maka kala alkali ya ce a kware ko za a yi fafa ala zalika sai ya kama doki ya ja sai dan maraki ya bi dokin abin da ya sa mala'ikan ya haka kaga kenan idan dai wani sihiri ya yi to shi ma alkalin ai gashi nan gaba tunda shi mutumin da ya kawo kara yana cewa mutumin nan ya wuce ni da saniya na da dan maraki sai ya kira dan maraki na kawai sai kama bin shi shine mala'ikan ya ce to kai ma kira shi ya kira dan maraki kawai sai kama bin shi summa atal akhar to dama su alƙalan guda uku ne to sai wannan alƙali wannan shari'a ta rikice masa shin yana da hujjan da zai hukunta cewa wannan dan maraki na mai doki ne saboda wannan dalili kawai da mala'ikan na ya bayar sai aka aika ɗaya alƙalin ya taho faƙafsa ƙisata kuma wana wala hudurra wannan alkali da ya iso na biyu sai aka gaya mana labarin sai aka ce to kai ma dauki wannan lu'ulu'un an baka to dama shi da ganin lu'ulu'un nan yana kwaɗayin a bashin sai ya ɗauka to shi ma yana kiran wannan ɗan maraƙi sai ya bi dokin to nan dai har yanzu ba su da hujjan da za su hukunta cewa wannan dan maraki na mai doke ne don abin yana da shakka a kai bayan da za a yi alkali ya hukunta hukunci alhali kuma yana tare da shakka sai aka aika alkali da uku yanzu <clears throat> da ya taho sai aka ba shi labari ga abin da ya faru amma mun kasa yanke hukunci game da wannan al'amari me za ka ce sai mala'ikan nan ya ce masa to kai ma ga lu'ulu'un nan guda ka ɗauka sai ya ce a mai shari'a bai karban kyautan wanda ya kawo kara ko wanda aka kawo karan shi haramun ne mai shari'a ya karbi wata kyauta ta wanda ya kawo ƙara ko wanda aka kawo karansa don da zarar ya karɓi kyauta dole ne hankalinsa zai rinjaya gefe guda sai ce kuma baya ga haka la aqdi bainakum al yawm ni ba zan muku hukunci a yau ba sai gobe sai alƙalin eh, ya ce a mala'ika ya ce ba za ka yi mana hukunci ba ga rigima nan kuma mutanen gari duk sun haɗu ai ya kamata a ce ka zartar da hukunci sai faka sai ya ce fa inni haibun saboda ina haila tunda ina haila ba zan hukunci gare ku ba faqala malaku sai mala'ika ya ce subhanallahi hal yahidu rajulu yanzu namiji yana haila mala'ikan shi da kansa sai da yi mamaki namiji yana haila faƙala sai wannan alƙani ya ce subhanallahi wa hal tantijul farasu ijilan ni ma subhanallahi ashe doki yana iya haihuwan dan maraki kaga magana ta kare baka da sahibul bakara yace kai mai sani ya dauki dan marakin ka ka tafi me dalili saboda mai kara yayi ikirari duk wanda ya ikirari magana ta kare yayi ikirari da kansa akan cewar namiji baya haila tunda namiji baya haila shine sai wanda yace mai to shin doki zai iya haihuwan dan maraki duka ba mu amsa wannan labari yana cikin littafin tarihi na al-bidayah wa nihaya da ibnu kasir mujallal 1974 ya zo da ƙari lokacin da aka yi wannan hukunci faƙalar malaku sai mala'ikan ya ce to ku saurara ni ba mutum ba ne ni mala'ika ne kun inna mabtulitum Allah ne ya aiko ni saboda in muku jarabawa game da alƙalincin da kuke yi wa Allahu an ka kuma Allah ya yarda da kai kai alƙali na uku ɗin nan. Wasu saqifa ala sahibai ka su waɗancan guda biyun don Allah yana fushi da su wannan yana nuna maka hadarin dukiya ta tare da alƙalanci matukar akwai dukiya ta wajen alƙalanci to ba za a taɓa gane gaskiyar shari'a ba amma lokacin da wannan alƙali ya ƙi karɓar rashawa ya ƙi karɓar dukiyar da aka ba shi sai Allah ya buɗe mai hikima yadda zai wannan hukunci nan take sai ga hikimar yadda zai warware gardama amma lokacin da waɗancan suka karɓa tunaninsu ya fi raja'a a kan lu'ulu'u din nan saboda haka ko da hankalinsu ya karkata wajen yin adalci tunaninsu zai fi rinjaya a kan tofa in sun yi adalcin wannan lu'ulu'un ya kuɓuce saboda haka tunaninsu ya fi rinjaye kan dukiyar da za su samu a kan adalcin da za su yi matalaka wanda kuma wannan babban misali ne a ce ma mutum ba abin da ya mallaka sai saniya ɗaya da ɗan maraƙi sai ga wani ya zo gari akan doki akasari in ka ga mutum a kan doki to mawadaci ne bayan da za a yi talaka ya rike doki saboda ciyar da doki ba karamin aiki ba ne sai mawadaci kuma baya ga haka ya fitar da lu'ulu'u wanda lu'ulu'u ko a garin nan in an ce waye mai lu'ulu'u a cikin masu dukiya ba mamaki da wuya a samu saboda shi lu'ulu'u dukiya ce wanda ba a samun ta wurin kowa sai mutumin da ya kasaita wajen dukiya sai ya fitar da wannan dukiyar gaban alkali ga wannan ya taho saniyarsa guda sai dan maraki wannan ya ɗauki kyauta ya ba da alkali nan take karba saboda haka alkalanci yake da haɗarin gaske na'am mu je karatu an aisha ta radiyallahu an qalat an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda inna fatima binta abi hubaishin fatima binta abi hubaishin ta kasance tana jinin istihala jinin istihala jinin ciwo ne ba jinin haila ba ne faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna damal haidi damun aswadun yu'rafu lallai jinin haila bakin jini ne ana gane shi wannan fasara guda kenan kalmar yu'raf saboda kalma ta al'urfu takan zo da ma'ana guda biyu takan zo da ma'anar ilimi takan zo da ma'anar kamshi don haka yasa malamai suka dauki wannan yana daukan fassara guda biyu din nan idan aka ce yu'raf an san shi mata sun sani duk mace ta san kalan jinin haila daban yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace baki ne sannan idan aka ce yu'rab ta wajen karni nan ma duk mace ta sani jinin haila yana da karni na daban wato kowace fassara mutum ya dora tana dacewa amma akasari malamai suna fassara kalma ta yu'rab da ganewa inna damal haidi damun aswadun damun aswadu jinin haila bakin jini ne yi urafu ana gane shi fai za kana kazalika idan ya kasance haka wato idan har aka iya gane cewa jinin na haila ne fa'amsiki minas salati ya ce ani salati ko fa'amsiki minas salati sai ki bar sallah ko fa'amsiki ani salati duk ɗaya ne fai za kanar akaru idan ɗaya jinin nefa shine jinin istihala ɗaya jinin wato wanda ba jinin haila ba idan wancan jini ne fata wabba'i wannan alwala za ki riƙa yi wa salli ki riƙa yin sallah baya hana yin sallah kaga jinin haila yana hana sallah amma jinin istihala bai hana sallah rawahu abu dawud al abu dawud ya rawaito hadisin wan nasa'i da alimamun nasai wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta hadisin walhakim da al walhakim al-hakim wastankarahu abu hatim amma al'imam imam abu hatim ya kyamaci isnadin hadisin mafi yawan malaman hadisi sun inganta hadisin kamar yadda ibn hajar ya kirga su anan kaga ibn hibban ya inganta al'imam walhakim ya inganta amma abu hatim ya nuna raunin hadisin hakanan al-imam an-nawawi ya inganta hadisin hakanan albani ya hassana isnadin nashi yana cewa hadisin yana da kyau saboda haka yasa malamai suke aiki da wannan hadisi saboda akasarin malaman hadisi sun ce yana da kyau akwai littafin albani da ake kiransa a samarul mustafa fi fiqh sunnati wal kitab littafin sa na karshe da ya rubuta wanda bai gama rubuta shi ba ya rasu a littafin yana cewa alhaibu huwa damul aswadu shi haila bakin jini ne alkhasirul karihur ra'iha wanda yake da yana da karni yana da karni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake damun aswadu yu'raf ana nufin jini ne baki wanda ke karni ko ko jini ne wanda ke baki wanda an san shi famata bahara min almar'ati sarat ha'iban duk sa'ilin da wannan jini ya bayyana ga mace to wannan matan tana haila yace wa hadal hadis wannan hadisin yufidu anna sufra laysat damu haibin launin yalo launin ruwan kwai baya zama jinin haila wannan hadisin yana tabbatar mana da haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna damal haibi damun aswadu jinin haila bakin jini ne Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace jinin haila bakin jini ne idan aka ga haila da wani launi ba haila bace idan aka ga jini da wani launi ba haila bace wannan ita ce masabar ibn hazm al-andalusi yana cikin muhalla amma al-humra was-sufra ba'da tuhri fala yu'addu shay'an ana maganar jinin da ya fito lokacin haila amma bayan haila ta dauke don an samu wani canjin launi a wannan lokaci wannan dama ittifaqan ba a sa a matsayin haila kamar misali bayan alamar tsarki ya tabbata ga mace sai ta ga jini ya fito ja ko kuma yalo ba'da tuhuri bayan alamar tsarki ta bayyana alamar tsarki guda biyu ne na farko akwai wani ruwa fari da yake fitowa daga farjin mace daga al'auranta farin ruwa kamar ruwan ƙasa wannan duk mace tana yin sa duk mace tana yin sa idan al'adanta ya kare za ta gani shi yasa wajibi ne ga mace ta rika lura duk sa'ilin da lokacin sallah ya shigo wannan yana daga cikin nau'in sakaci da mata suke yi za ka samu mace ba ta ma ba ta ma dubawa domin idan lokacin sallah ya shigo wannan sallan wajibi ne akan maza da mata to ya wajibi ne ta duba shin hailanta ya ɗauke ko bai ɗauke ba domin idan hailanta ya ɗauke wannan sallan ita ma wajibi ne a kanta don haka duk sa'idin da lokacin sallah ya shigo sai mace ta duba ko alamar hailanta ya ɗauke ko bai ɗauke ba ta inda za ta gane alama na farko shi ne alƙafatul baiba farin ruwa da yake fitowa ko kuma aljufu ya kasance ta sa auduga al'auranta ta fitar da shi babu alamar jini a jikinsa wannan yana nuna cewar ta zama al'ada malamai suna bambanta jinin haila da jinin istihala da wannan hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswad yu'raf jinin haila bakin jini ne wannan alama guda kenan alamomin da suke bambanta haila da istihaba guda biyar guda hudu ne na farko damun aswad galibun shi jinin haila baki ne yana da kauri sannan yana da karni amma jinin istihala fa raqiqun jini ne wanda bashi da kauri sannan ahmar la ra'ihata lahu jani bashi da karni jini ne kamar wanda zaka yanke a jikinka ya fito irin sa ne yake fito wannan jinin shi ake cewa jinin istihala bai bambanta da jinin da zaka ji rauni ya fito daga jikinka ba amma jinin haila ya bambanta shi jinin haila baki ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa jinin haila damun aswad baki ne sannan galizun yana da kauri baya ga cewar yana da kauri sannan yana da karni amma asalin jini da yake fita daga jikin mutum ai bayi da karni bayi da wani karni na musamman na biyu damul haibi ya kharuji min akasar rahim jinin haila yana fitowa ne ta makuran wato mahaifar mace ƙarshen mahaifar mace daga cikin mahaifa jinin haila ke fitowa amma jinin istihada fa ya kharuju min adnar rahim yana hitowa ne ta bakin mahaifa bai kai cikin mahaifa ba bakin mahaifa akwai wata jijiya da ake kiranta al'azil wannan jijiyar ita ce take fashewa jinin ya fito ta wannan guri don haka akwai bambanci jinin haila daga mahaifa ne istihada kuma ba daga cikin mahaifa ba ne sannan na uku jinin haila da musihatin jini ne na lafiya don mun ce lafiyar mace ne ta yi haila ya karuji fi wukacin ma'aruma saboda haka yana da lokutan fitowansa don jinin haila ya fito ga mace ba a cewa wannan matar ba ta da lafiya lafiya ce ta sa take haila amma jinin istihala da mufasadin wa illa baya fitowa ga mace sai a dalilin wata illa da ke tare da ita laisa lahu wukacin ma'aruma sannan ba shi da wani lokacin fitowa jinin istihala yana iya fitowa mace a koda yaushe sannan na hudu jinin haila la ya tajammad baya curewa jinin haila baya curewa saboda dama can ya riga ya cure a mahaifan kasancewar abinci ne ga jinjiri da bai samu jinjirin ba sai ya fashe da ya sai ya hito tun da ya riga ya cure ba zai cure ba kuma a waje amma shi jinin istihada ya tajammad la'annahu damu irqin saboda daga jijiya ne wannan jinin ya fito saboda haka yana fitowa sai ya cure don haka idan mace ta ga jini ya fito daga al'auranta kuma ya cure wannan ya gwada cewar ba jinin haila ba ne saboda jinin haila baya curewa jinin istihala shi yake haka hadisi na gaba wa fi hadisi asma'a binti umais hadisin asma'a binti umais kuma inda abi dawud yana wajen riwayar al'imam abu dawud da 296 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walitajilis fi mirkanin lallai mace ta zauna a cikin daro abinda ake cewa almirkan shine al'ijjana allati tufsalu fiha thiyabu wa lahuha babban kwano da ake saka kaya a yi wanki a cikinsa shi ake ce madaro ko babban kwano wanda ake wanke kaya a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta zuba ruwa a ciki sai ta shiga ta zauna idan ta zauna wato jinin da yake al'auranta ai zai fito saman ruwa fa zara ra'at sufratan fawqa al-ma'i idan ta ga launin yalo a saman ruwan wannan ba jinin haila bane saboda dama hadisin da ya gabata ya bambanta mana jinin haila da jinin istihala jinin haila baki ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ta ga jinin da yake saman ruwan launin yalo ne magana ta kare ba jinin haila bane kenan ga wacce al'adan ta ya rikice mata ba ta iya bambanta jinin haila da kuma istihala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan misali Faltaktasin sai ta rika yin wanka lizuhuri wal asr guslan wahidan ta yi wanka don sallar azhar da la'asar ta yi wanka guda daya wa tagtasil lil maghrib wal isha'i guslan wanka don sallar magriba da isha'i wanka daya wa tagtasilu lil fajr wanka domin sallar asubahi wanka ɗaya. wata tawabba'u fi ma bayna zalika amma duk wata sallan da ba waɗannan ba sai ta rika yi musu alwala yani idza kanat salatu ghayru muaqqata waɗannan salloli guda biyar dama suna da lokuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yadda za ta yi ta hada azhar da la'asar magariba a hada ta da isha asubahi a yi ta ita kadai to akwai salloli ai gairu muakkata waɗanda ba su da lokaci idan mace za ta yi irin wannan sallah alhali tana cin jinin istihala fa ta tatawabba laha inda iradati fi'liha sai ta yi alwala kawai lokacin da za ta yi sallan babu wanka amma waɗannan salloli guda biyar din za ta haɗa sallah biyu ta yi musu wanka daya haka nan ta yi ma sallar asubahi wanka ɗaya shi ma wato asali hadisin yana da tsawo ibnu hajar ya datse shi hadisin yace inna asma'a bintu umays qalat asma'u asma'u bintu umay ita ce matar ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali ita ce asma'u bintu umay bayan rasuwan sayyiduna ali sayyiduna abubakar ya aure ta bayan rasuwar wan sayyiduna ali ja'far kenan sayyiduna abubakar ya aure ta lokacin da sayyiduna abubakar ya rasu sai sai na ali ya aure ta asma'u bintu ta ce kuntu ya rasulullah ni ne na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya inna fatima bintu abi hubaysh fatima bintu abi hubaysh kaza wa kaza tayi istihala tun tsawon lokaci da kaza da kaza ta dade tana jinin nan yana ta fito mata falam tusalli don haka bata yi sallah ba tsawon kwanaki kaza ba ta yi sallah ba saboda jini shin jini ɗaya ne kawai ga mace matuƙar mace ta ga jini ya hito mata ta al'aura shi kenan za ta daina sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan ne sai ce subhanallahi inna hada min ash-shaytan subhanallahi ai wannan jinin da ya hito mata daga shaytan ne litajlisi mirka san wahida tayi wanka domin sallar magariba da isha'i wanka daya wa tagtasil lil fajr ghuslan wahidan ta wanka saboda sallar asubahi wanka daya wa tatawabba'u fi ma baina zalika ta rika yin alwala a sallolin da suke tsakanin haka wato in banda waɗannan hadisin yana sunan abi dawud kitabu fahara babu man qala tujma'u baina salatayn wa tughtasalu lahumā ghuslan wahida hadisin 296 hadisin yana littafin ibnu hazmi al-muhalla mujallad nabi shafin 287 ibn hazm yana cewa fa hadhihi atharun fi gayati sihha wannan labarin ya kai makura ta wajen inganci hadisin nan hadisi ne ingantacce wa zakara asani da ha ya kawo isnadin hadisin da aka ruwaito wannan labari daga asma'u bintu umayr yana cewa wa hadha naqalun tawatur yujibul ilma hadisi ne wanda ya kai haddi na at-tawatur wajibi ne ayi aiki da shi duba al-muhalla mujallal nabi shafin 288 hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 282 zuwa hadisi na 300 wa an hamna bintu jahash kuma an karbo hadisi daga hamnatu bintu jahash yar uwar zainab bintu jahash matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat tace kuntu ustahabu na kasance ina jinin istihala haibatan kabira bisa kafira ko haibatan kabira shadida ko kuma haibatan kafira shadida duk ɗaya duka riwayoyin sun taho na kasance ina istihala wato ina jinin ina ina jinin istihala jinin yana hito min da yawa sosai fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam sai nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi saboda neman fatawarsa fa qala sai manzon Allah yace inna ma hiya rakbatun min ash-shaytan ai wannan shuri ne kawai na shedan shuri da kafa ake yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shedan ne yake shurin mahaifar mace da kafansa saboda wannan jinin ya fito mata don katta yi sallah saboda shi shedan dama abin da yake so ya raba mutum da ibada don ya rikitar da ibadar mace shedan yana mata haka fatahayyabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki dauka kin yi haila sittata ayyamin na kwana shida fatahayyabi ki dauka kin yi haila ko da biki ga hailan ba aw sab'ata ayyan aw sab'atan ko ko kwana bakwai sun magtasili sannan ki wanka fa idza stanqati lokacin da kike ganin kin yi tsafta ko da babu tsaftan a zahiri fa salli 24 zaki salla kenan na kwana 24 aw salatatan 20 ko kuma kwana 23 wasumi wa salli zaki azumi zaki salla fa inna zalika yujzi'uka wannan yana isar miki wa kazalika faf'ali kama higun nisa haka zaki rika yi kamar dai yadda mata suke haila babu bambanci tsakaninku illa da ke jini bai dauke miki su kuma jinin yana daukewa fa in qawiti in zaki iya ala an akiri zuhra wa tuajjil al-asr wannan shine zabi na biyu zabi na farko shine ta ɗebe kwana shida a kowane wata ko kwanaki bakwai a kowane wata kar ta yi ibada a ciki ko da jinin bai dauke ba zabi na biyu shine ya bata yake ce mata in za ka iya saboda wannan zabi ya fi tsanani an tu'akhiri zuhra wa tu'ajjil al wannan babu fashi wajen ibada kenan babu fashi ta rika jinkirta a zahar ta hada da al ta silihi na tafuri na lokacin da kika yi nufin tsarki zaki hada da wanka ki wanka ki hada zahar da la'asar wa tusallina zuhra wal asr jami'an thumma tu'akhirina al maghriba ki jinkirta maghriba wa tu'ajjilina isha ki gaggauta sallar isha ki hada su an jinkirta maghriba an gaggauta isha thumma taktasilina wa tajma'ina bayna as-salatayn ki wanka ki haɗa tsakanin sallolin nan guda biyu ki su a lokaci daya fa'ali in zaki iya wannan saiki ki wa kuma zaki wanka saboda sallar asubahi wa tusallina ki sallah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa a'jabul amrayn ilayya wannan shine al'amarin da nafi sha'awa cikin al'amura guda biyu da na gaya miki kaga in ta dauki wannan na karshe babu fashi wajen ibada har abada za ta yi ta ibada za ta kauda kai ga ainihin hailan da ke samun ta na asali rawahu al-khamsa illa an-nasa'i malamai biyar suka ruwaito hadisin in banda al-imam an-nasa'i wa sahahahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya inganta hadisin wa hasanahu al-bukhari الإمام البخاري يا كوتة إسناد حديث وعن عائشة رضي الله عنها كما أنكروا حديثي لقى عائشة الله يكارى متى يردى أن أم حبيبة بنت جهش أم حبيبة بنت جهش شكت إلى رسول الله تاكاو قارا النبي صلى الله عليه وسلم تاكاو دامورتا دامنزا الله addama game da yoyon jini فقالت sai manzon Allah ya ce umku fi ƙadar ma kanat tahbisuki ki kame daga ibada gwargwadon kwanakin da hailanki suke eh, wato hana ki ibada din ma kana tahbisu ki haibatu ki gwargwadon kwanakin da hailanki suke tsare ki game da ibada sun maktasili sannan ki wanka Bakana kana tattasilu salatin inda kulli salatin tana yin wanka duk inda za yi kowace sallah rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan وفي رواية للبخاري أو رواية الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يشي متى وتوضئي لكل صلاة كريكا ين الولاء إذن ذاكي كوة صلى وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر وأن رواية أصلي آه رواية تنا da isnadi wajen al'imam abu da saboda shi al'imam bukari bai kawo hadisin da isnadi ba ya kawo shi ne mu'allakan amma a wajen sunan abu dawud hadisin yana da isnadi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تبين كيف تتطهر المستحابة لصلاة سنة كرنت دمويا دم جني استهالة ذات يتركي إذا ذات يسلى ودنا حديثة دمك كرنت suna bayyana yanda mace za ta yi sallah idan tana tare da jinin istihala fi ma mun mustahaba min at-tatahhur bil ma'i yaya za ta yi tsarki wato waɗannan hadisai babu shakka sun taho da bayanai da yawa kuma malamai sun samu saɓani a kai mai tsananin gaske an samu fahimta ta kai kamar kashi shida game da waɗannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ta farko ita ce anna alaiha an tabtasila li kulli salati malamai akwai waɗanda suke ganin dole ne idan mace tana jinin istihala za ta riƙa yin wanka duk sa'ilin da za ta yi sallah dole ta yi wanka duk sa'ilin da za ta yi sallah idan mace tana jinin istihala wannan fahimta na farko kenan saboda hadisan nan da muka karanta me dalili um, eh, na'am akwai sauki akai saukin guda ne illa an tu'akhira zuhra ila al-'asr fa tusalli ma uh, ma'an tana iya jinkirta azhar zuwa la'asar ta hada su ta yi musu sallah daya ta yi sallah a lokaci daya wa kazalika al-maghrib wal isha haka nan za ta jinkirta magriba ta hada shi da sallar isha ثم تغتسل لفجر غسلا ثالثا sannan da asubahi ta yi wanka na uku kafin ta yi sallar asuba wato wannan sauki ne aka mata amma asali wajibi ne kowace sallah ta yi wanka kafin ta yi wannan fahimta ta farko saboda hadisan da muka karanta waɗanda suke da wannan fahimta kuwa tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullah bin Abbas sayyiduna Ali Abdullah bin Umar Abdullah bin Zubair waɗanda duk sahabbai ne daga tabi'ai akwai afa'u bin abi rabah ka duba littafin al-muhalla wanda ita ce fahimtar ibnu hazmi al-andalusi saboda zahiri nassin hadisi abin da ya nuna kenan ka duba al-muhalla mujallal na biyu shafin 289 da al-majmu littafin al-imam an-nawawi mujallal na biyu shafin 536 da nailul afar na al-imam shaukani mujallal na farko shafin 288 da ma sunan tirmizi al-imam tirmizi da ya kawo hadisin ya yi magana a kai ya bayyana waɗanda suke da wannan fahimta an samu waɗanda ke da wannan fahimta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta na farko wato dole ne matan da take jinin istihala mace da take jinin istihala jinin ciwo jinin da baya daukewa wannan mata duk sa'ilin da za ta yi sallah sai ta yi wanka me dalili waɗannan hadisai da muka karanta hadisin ummu habiba bintu jahashin annaha kanat tuhraqu dam tana zubar da jini wa annaha sa'alat rasulullah ta tambaye manzon Allah fa amaraha an taktasila li kulli salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni ta yi wanka in za ta yi kowace sallah to amma ba duka malamai suka yarda da wannan hujja da wannan fahimtar ba saboda dalilai na farko بأنه لا يصح لضعف هذه الأحاديث ودنا حديثي da suka kawo maganar aiwan hadisan ba duka malaman hadisi ne suka yarda da cewa sun inganta ba kamar misali al-Imam an-Nawawi yana cewa amma al-ahadith al sunan Abi Dawud wal Bayhaqi wa ghayrihima anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara hadhi al-ghusl li kulli salatin fa laysa fiha shay'un thabitun wa qad bayyana al-Bayhaqi wa man qablahu ba'fahum ba'faha Al'imamin nawawi a littafin almajimo mujallaji na biyu shafin 536 yana cewa hadisai da suke magana akan annabi ya yi umarni mace ta yi wanka in za ta yi sallah ta yi wanka waɗannan hadisai da suka zo sunan abida da sauransu hadisan gaba ɗayansu ba su inganta ba ba shi kaɗai ya ce hadisan suna da rauni ba hatta al'imamun bai haƙi daga cikin daɗaɗɗun malaman hadisi shima ma ya ce hadisin ba su inganta ba na'am akwai hadisin da ya inganta hadisin da yake umurtan mace ta yi wanka a dalilin fitowar jini wannan hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim hadisin aisha wanda ta ba da labari ja'at fatima bintu abi hubaishin fatima bintu abi hubaishin ta taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ce ya rasulullahi inni imra'atun ustahabu ya rasulullahi ni mace ce da nake istihala fala athuru bana tsarki samsam ko da yaushe a jini nake a fa'ada'u salata to in daina sallah kenan in bar sallah kwata-kwata faƙada sai manzon Allah ya ce la inna ma zalika irkun wannan wani jini ne ya fashe a ƙasan mahaifa shi yasa jini ke fitowa wata jijiya ce ta fashe a kasar mahaifa shi yasa jini ke fitowa ta al'aura wa laysa bil haiba ba jinin haila bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa idza aqbalatil haiba idan lokacin hailan ya zo fada'i salata sai ki bar sallah wa idza adbara idan lokacin hailan ya juya baya fasili anki dama wa salli sai wanke jini daga jikinki ki sallah sau nawa annabi yace ta wanke yi wanka sau daya wannan hadisin yana sahihu bukhari da sahihu muslim wa fakanat taftasilu inda kulli salatin sai aisha tace amma ita fatima bintu abi hubaysh sai tana yin wanka in za ta yi kowace sallah shi abinda annabi ya umarce ta ta yi wanka a lokacin da wato hailanta ya juya baya duk da cewa tana istihala abinda ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tace masa inni imra'atun ustahadu fala afur ni mace ce da nake yoyon jini bana tsarki ina istihala da'iman a koda yaushe shin in daina sallah sai annabi ce a'a karki daina sallah inna ma zalika irkun wa laysa bil haiba abinda za a yi ai dama can kina haila kafin wannan jinin ya yanko miki dama can kina haila kafin wannan jini ya yanko miki jinin ciwo don haka kina iya gane kwanakin da dama can kike haila ko kuwa idan hailan ya taho zaki iya bambanta launin jininsa da launin jinin da yake zuba miki a koda yaushe don akwai mace da take iya bambantawa wata za ta iya bambanta launin jinin tunda mun riga mun ji jinin haila baki ne jinin istihala kuma jane. jinin haila yana da kauri jinin istihala kuma bai da kauri jinin haila yana da karni jinin istihala bai da karni jinin haila bai curewa jinin istihala yana curewa kaga waɗannan bambance bambance mace in tana iya ganewa lokacin da hailanta ya zo za ta ga launin jinin ya canza da karninsa da sauran sifofin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ita Fatima bintu Abi Hubaysh idan lokacin hailanki ya zo wato in ki iya bambantawa sai ki daina sallah fa da'i salata hina idan a wannan lokaci sai ki daina sallah wa idza adbarat idan alamomin hailan suka wuce ya zama babu su shikenan alamar jinin haila ya kau tunda alamar jinin haila ya kau ya nuna cewa ta gama haila shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata fagsili anki dama lokacin zaki wanke jinin gare ki wa salliki sallah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wannan lokaci zaki wanka sau daya sannan ki ci gaba da sallah kaga shi manzon Allah ya umarce ta da yin wanka sau ɗaya ne idan haila ya ɗauki in ta iya bambanta hailanta da istihala amma ita ita in ji Aisha fa kana taktasilu inda kulli salatin saboda gamsarwa sai tana yin wanka in za ta yi kowace sallah kawai duk sa'ilin za ta yi kowace sallah sai ta yi wanka to anan al-Imam Shafi'i al Shafi'i kamar yadda ya zo cikin littafin na al-majmu' mujallad nabi shafi'in 536 al-imam shafi'i yace inna ma amara ha rasulullahi an tagtasil an tagtasila wata salliya. annabi ya umarce ta ne ta yi wanka sau ɗaya ta yi sallah walaysa fihi annahu amaraha an tagtasila li kulli salatin annabi sallallahu alaihi sallam, bai umarce ta ta riƙa yin wanka in za ta yi kowace sallah ba kala ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع الله الإمام الشافعي يقول بانا شك أبن ديسا فاطمة بنت أبي هبيش تكي وانكا إن yi kowace صلى wannan tana yi ne ta saboda zaɓin kanta ba wai annabi ne yake yi ba tana yi ne saboda zaɓin kanta saboda ta ƙara samun tsarki kuma ba bidi'a ba ne saboda ta ƙara samun nutsuwa da kuma tsarki wannan yasa take wannan wanka shi yasa al imam shafi'i yace wa zalika wasi'ul laha wannan ba abu ne mai laifi gare ta ba hatta haka na al imam shaukani uh, littafin as-sailul jarrar littafin sanan fiqhu littafi ne muhimmi ya mujallal na farko shafin 149 yace wa qad sarraha jama'atu min al-huffaz bi annahu la taqumu biha al-hujja don haka duk wani hadisin da kaji an ce annabi yayi umarni ga mace da take jinin istihala ta yi wanka in za ta yi sallah ta yi wanka in za ta yi sallah to wannan hadisin bai inganta ba asali kamar yadda al'imamun nawayo ya faɗa kamar yadda eh, al'imamun zubai haƙi ya faɗa al'imamun shaukani yana faɗa ya ce na'am riwayoyin hadisin suna da yawa ah, بأنها وعلى فرض أن بعضها يشد يشهد لبعض فهي لا تقوم على معارضة ما في صحيحين وغيرهما idan ka ɗauki hadisan sun zo kashe biyu hadisin da ya zo a sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda game da fatima bintu abi hubaishin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni ta yi wanka ɗaya ne in ta gama haila amma hadisin da ya zo a sunan abi da kuma wasu littafai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni mace ta yi wanka duk sa'ilin da za ta yi sallah wannan hadisin bai kai darajan hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim ba abinda al-imam shaukani yake faɗa Ya yace ko da a ce in an tattaro waɗancan hadisan wuri guda ƙarfin su ya kai a ce sun inganta kamar yadda al-imam ibn hazm yake faɗa a littafin al-muhalla dan ibn hazm yana daga cikin malamai da suke ganin wajibi ne mace ta yi wanka kowace sallah saboda wancan hadisi da muka karanta in tana jinin istihala ina al shaukani yace ko da an tattara hadisan riwayoyin yace hadisin ya zamanto sun karfafa ma juna karfin su bai kai ya ci karo da hadisin Aisha wanda yake sahihul Bukhari da sahihu Muslim ba wa tarkul bayani an waqtil haja la yajuzu kama taqarrara fil sannan ka'ida ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin bayani ga sahabbansa a lokacin da suke buƙatar bayani din ka duba nailul autar littafan al-imam shaukani guda biyu da ya magana akan wannan matsala akwai as-sailul jarrar sannan akwai nailul autar mujallal na farko shafin 284 sannan a fuska ta biyu ما أجاب به الخطابي فإنه قال أقيم الحديث في معالم na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mace da take jinin istihala mai yoyon jini kenan jinin ciwo ta rika yin wanka in za ta yi kowace sallah to mun tattara hadisin mun samu hadisan suna da karfi ya kai a ce sun inganta amma kuma ga hadisin da yazo a sahihul bukhari da sahihu muslim an yi umarni ne ga mace ta yi wanka sau ɗaya kawai wancan kuma ya nuna cewa za ta yi wanka duk sa'in ta yi kowace sallah al'imamun khattabi al'imamun khattabi shi ne malamin da ya yi sharhi masunan abi sharhin da ya fi inganci kuma sharhin da ya fi dadewa ana kiransa ma'alimus sunan babu sharhin sunan abi da ya kai shi don haka yasa duk wani sharhi na sunan abi za ka samu sai an ɗauko. bayanin al-imam al-khattabi don ne mafi daɗewar malami wanda ya yi masunan abi dawud sharge sannan kuma fitaccen malami masanin ilimin hadisi al-imam al-khattabi ce wa hadal hadis muktasar wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani cewa mace za ta yi wanka in za ta yi kowace sallah hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita bayaninsa amma hadisin yana bukatan bayani mai tsawo وليس فيه ذكرها لهذه المرأة ولا بيان أمرها وكيفية شأنها في استهاباتها وتأبين لعكري أكيشيني ماتا دسكي جني استهالة كلا kala لي yana da kyau musan da haka akwai mace da take yoyon jini amma tana iya bambanta jinin hailanta da jinin ciwo Allah ya sa mun gane akwai mace da take yoyon jini ko da yaushe jini na sauka mata to amma kuma in lokacin haila yayi za ta iya bambanta jinin hailan da wannan jinin ciwon kaga mun samu daya sannan akwai mace wacce dama can tana haila kafin daga baya ne ta samu laruran yoyon jini <clears throat> dama can tana haila kwana shida ko kwana bakwai kafin jini ya yanke mata to ita ma kenan tana iya bambanta hailanta da kuma jinin istihala domin ta riga ta sani in wata ya kai kwana kaza lokacin haila ke zuwa ko da yake yanzu hailan ya yanke jini ya yanko mata baya daukewa amma dama can ta riga ta sani inda aka ce wata ya kai kwana 26 to lokacin za ta fara haila misali kaga kenan ta san kwanakin hailanta aslan ko da ba ta iya bambanta kalan jini na biyu kenan na uku akwai mace da jini zai yanko mata tun daga farkon hailanta saboda haka ita bata taba sani ma yaya bambancin jinin haila yake a kwanakin hailanta ba taba sani ba saboda ita fara hailanta kawai da istihala ta fara mu fahimta da kyau ita bata taba yin haila kafin jinin ya yanko mata ba farkon hailanta kenan jini ya yanko mata ya zamanto kenan bata ma san kwana nawa ne hailanta ba kuma ba ta iya bambantawa ta kalan jini kaga wannan mata mushkila ce babba to ita wannan matar ce annabi yake magana a kanta a hadisin sunan abi dawud tun da dama can ba ta taba sanin kwanakin hailanta ba kuma ba ta ma taba ganin jinin hailanta ba kuma ba ta iya bambanta jinin haila da jinin ciwo to ita wannan mata gaba ɗaya ba ma maganar hukuncin istihala a kanta don haka da'iman za ta riƙa yin wanka tana sallah amma wankan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙe mata za ta hada azhar da la'asar ta yi musu wanka ɗaya magariba da isha ta yi musu wanka ɗaya sallar asubahi ta yi musu wanka ɗaya me yasa aka ce za ta riƙa yin wanka saboda ta yiwu lokacin da ta zo za ta yi sallar nan lokacin hailanta ne ya ɗauke idan hailanta ne ya ɗauke, dole ne ta yi wanka kaga kenan ko da yaushe za ta yi sallah ta yiwu lokacin istihala ne ta yiwu lokacin haila ne saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjayar da ita a gefen ibada akan rinjayar da ita a gefen rashin ibada saboda ɗayan biyu ne ko dai a ɗauke mata sallar har abada ko ko a ce ta yi ta sallah har abada wanda ya fi sauƙi gare ta mata rika yin sallah har abada to duk sa'ilin za ta yi sallah kuwa ta yiwu za ta yi sallah ne a lokacin haila ko ko a lokacin istihala kaga idan a lokacin haila ne wannan babu mushkila dama amma idan a lokacin istihala ne fa akwai bukatar ta wankan daukewan haila shi yasa aka shar'anta mata wanka a koda yaushe al-imam khattabi da wannan bayani sai ya zamanto kamar ya warware mushkila da ke tsakanin hadisin Aisha wanda yake sahihul Bukhari da sahihul Muslim da kuma hadisin da ya zo a sunan Abi Dawud game da umarni ga mace ta rika yin wanka in za ta yi kowace sallah wa inna ma hiya fi man yubtala al-imam al mace ce wacce Allah ya yi mata jarabawa wa hiya la tumayyizu damaha ba iya bambanta jininta aw kanat laha ayyamun fanasiyatha ko kuwa dama can tana da kwanakin da take haila amma da jinin ya yanko mata sai ta manta asalin kwanakin fa hiya la ta'rifu mawdi'aha wala adadaha ta manta a farkon wata ne hailan take yi ko tsakiyar wata ko karshen sa sannan ta manta adadin kwanakin ma da take haila yanzu gashi jini ya yanko mata kaga bayan da za a yi ta gane wala waqta inqita'i dami anha min ayyamiha almutaqaddima <clears throat> sannan ta manta lokacin da jinin yake yanke mata fa idza kanat kadhalika al-imam al-khattabi yace to idan mace ta shiga irin wannan hali fa innaha la tad'u shay'an min as-salati ita wannan mace ba za ta bar sallah ba har abada hukuncinta ya zama ɗaya da na namiji Da haka wannan hadisin na sunan abidawu yana magana ne akan mace da gaba ɗaya ba ta iya bambanta al'adanta da kuma jinin istihala wa kana alaiha an tagtasila inda kulli salatin don haka wajibi ne ta rika yin wanka in za ta yi kowace sallah لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت قد dafa zamana انقطاع دمها me yasa aka ce za ta yi sallah sai ta yi wanka saboda ta yiwu lokacin nan da za ta yi sallah lokacin yankewan jinin haila ne aslan idan jinin haila ya dauke ko dole a yi wanka falgusul alaiha inda zalika wajibu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin nan kaga kenan akwai bukatar ka gane bambance bambance tsakanin hatta su kansu mata waɗanda suke jinin istihala ba ɗaya bane akwai mace da take jinin istihala tana iya gane bambancin jinin akwai mace da take jinin istihala tana iya gane kwanakin da ta saba yin haila ko kuma adadinsu sannan akwai matar da gaba ɗaya ta manta sannan akwai mace kuma da bata ma taɓa ganin jinin hailan ba farkon jininta kenan jini ya ko mata kuma bai ɗauke ba har abada so kaga waɗannan matan akwai buƙatar a bambanta su ta wajen hukunci mace ɗaya daga cikin waɗannan mata masu jinin istihala ita ce wace ba ta barin sallah har abada al'imamu Haƙwabi ya ce ita ce wace kowace sallah za ta yi sai ta yi wanka kuma wankan nan wajibi ne amma saboda sauƙi gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mata wanka biyu a lokaci guda kamar a zahar la'asar magariba isha'i sannan sallar asuba ita kaɗai ka duba nailul eh, da kuma albinaya sharhul hidaya mujallar na farko shafin 677 ta wannan fahimta na farko kenan fahimta ta biyu annaha tagtasilu li kulli yawmin guslan wahidan idan mace tana jinin istihala jinin ya yanko mata jini baya daukewa shine jinin istihala jinin ciwo to fahimta ta biyu malamai suna cewa za ka yi wanka sau ɗaya a rana sau ɗaya a rana annan yin ka duba almajimo mujalladi na biyu shafin 536 da bidayatul mujtahid a mujallar na biyu shafin na 43 me dalilin da ya sa aka ce za ka riƙa wanka sau ɗaya a rana sau ɗaya ba kowace sallah ba kamar yadda bayani ya gabata duk wata mace mai jinin istihala za ta yi wanka sau ɗaya a rana akwai hadisin da yake sunan abi dawud hadisin sayyidina ali sayyidina ali yana cewa almustahabatu idan qaba haibuha ita mace da take istihala idan hailanta ya dauke iktasalat kulla yawmin za ta rika yin wanka a kowace rana sau daya wattakhadhat sufatan fiha samnun aw zaitun za ta dauki auduga ta jika mai wannan zaitun ma audugan ta saka al'auranta ko ko ta jika kitse ma'audigan ta jika shi da kitse ta sa al'auranta me yasa na ali yace ta jika auduga da zaitun man zaitun ko kuma wani mai amma ainihin man zaitun ne aka fi so ta dauki auduga ta jika man zaitun ta sa al'auranta A sharhin hadisin aulul ma'bud muhammad shamsul haqqil azim abadi yana cewa ai ittakhazatil mustahabatu sufatan madhuna bisamni aw zaitun idan mace tana da wannan rashin lafiya na yoyon jini a ko da yaushe jinin istihala sayyidina ali ce ta ɗauki auduga ta jiƙa shi a cikin zaituni wa tahammala fi farjiha ta cusa cikin al'auranta fa hadhihi taqfa'u jaryan ad-dami wannan abin da ta yi ɗin zai yanke yoyon jinin nata wata starfi wata shannujal uruƙin ladi huwa sababin lisayala ne dami wani magani ne wanda yake daga cikin fikihu na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai duna ali ya ce idan mace tana da wannan ciwon yoyon jini idan ta samu zaituni tana saka auduga tana tsomawa ta jika ta cusa wannan audugan al'auranta duk sa'ilin da ta zo za ta yi sallah ta cire audugan ta sake tsomawa in ta yi wanka ta saka in ta yi tsarki ta saka to insha Allah wannan zaitunin zai shiga zai toshe mata wannan jijiyan da ya fashe za ta samu sauki a dalilin shi sannan kuma na biyu kaga ba za ta yi sallah jini na yoyo jikinta ba saboda shi zaituni yana kame jini haka nan kitse shi yasa aka ce uh, as-samnu kitse a narka kitse a saka auduga a cire ta sa al'auranta kitse yana tsotse jini yana rike jinin zai hana jini ya rika zuba daga jikinta da kitse ne kowace dabba da aka halitta ci duk wata dabban da aka halitta cin namanta kitsanta idan mace ta yi amfani da shi hakan Allah yana ba ta sauki to wannan hadisin sayyidina ali din da yake cewa idan mace na jini istihala a kowace rana za ta yi wanka sau daya yasa aka samu malamai da suke da wannan fahimta ibnu rushdi a littafin bidayatul mujtahid yana cewa fala allahum inna ma aujabu zalika alai hali makani shakki ba mamaki saboda kawar da shakka yasa waɗannan malamai suke cewa mace mai istihala ta rika wanka a rana sau daya sai fahimta ta uku annaha tagtasilu min salati zuhri ila salati zuhri mace za ta yi wanka daga wannan azhar din zuwa wata azhar ita ma wannan fahimtar tana kamar wancan bayanin na ali wanka sau daya a rana amma da yaushe za a yi sai sallan azhar sai za ta yi sallan azhar ne za ta yi wankan ba za ta sake yin wankan ba sai wata azhar kuma na gobe al-hasan al-basri daga tabi'ai da sa'id ibn musayyab suna da wannan fahimta da salim da al-imam afa kamar yadda ya zo cikin almajimu sharhul muhazzab mujallar na biyu shafin 535 da na yanzu autawar na al'imamu shaukani wasta tallu sannan suna kafa hujja da cewa an samu bayanin aisha allah ya kara mata yarda da abdullahi bin umar anas bin malik suna da wannan fahimta mace in tana istihala za ta rika wanka sau ɗaya a rana amma wankan za ta yi bayan sallar azahar a lokacin da za ta yi azahar idan ta yi wannan wanka sai kuma gobe akwai hadisin da yake bayanin Aisha Abdullah bin Umar Anas bin Malik suna da wannan fahimta yana sunan Abi Dawud kitabu tahara babu man qala taktasilu min tuhurin ila tuhur sannan fahimta ta hudu game da mace da take jinin istihala annahu la yajibu alaiha ghuslun direct talaha fi adbar haiba. fahimta ta hudu ita ce babu wani wanka da ya wajaba akan mace saboda tana yoyon jini in ban da wankan da aka wajabta mata a ƙarshen haila idan tana iya bambanta jinin hailanta da jinin ciwo kenan lokacin da hailan ya ɗauke za ta yi wanka ɗaya wannan wanka ɗaya shi ne kaɗai wajibi walakin alaiha an ta tawabba a likulli amma duk sa'ilin da za ta yi sallan farilla sai ta sake alwala ba za ta haɗa salloli guda biyu da alwala ɗaya ba kamar misali ba za ta yi a zahar da alwala guda sannan kuma ta yi la'asar da wannan alwalan ba wa laysa laha an tajma' bil wudu'i al-wahid bayna fariidatayn wannan ita ce mazhabar al-imam shafi'i duba al-muhazzab wal majmu' da kuma littafin al-wajiz daga cikin tabi'ai akwai urwatu bin zubair akwai sufyanu sauri daga cikin malaman farko da abu saurin kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa cikin littafin al-majmu da nail al-awtan na al-imam shaukani me dalilin cewa wanka ɗaya ne kawai aka wajabta wa mace in tana da matsala ta yoyon jini sai dai kuma za ta rika alwala in za ta yi sallah saboda hadisai da muka karanta hadisin urwa an aisha qalat ja'at fatima bintu abi hubaysh ila nabi sallallahu alaihi wasallam fatima bintu abi hubaysh ta kawo damuwar daga manzon Allah annabi ya ce mata kun magtasili idan hailanki ya dauke sai ki wanka to a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake summa tawabba'i li kulli salatin wa salli zaki rika yin alwala in zaki kowace sallah wannan lafazin al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan amma yana cikin sunan tirmizi kitabu tahara babu ma ja'a fil mustahaba al-imam tirmizi yace hadisin hasanun sahihun haka yana sunan abi dawud fi kitab tahara babu man qala taktasilu min tuhurin ila tuhurin al-imam al-khattabi a littafin ma'alimu sunan sharhin sunan abi dawud mujalladi na farko shafin 209 yace summa inna da aba dawud zakara tarafahu wa da'afa aktsaraha cewa summa tawadda'i li kulli salatin wa salli ki rika yin alwala in zaki kowace sallah kuma dole ne eh, wannan alwalan shin wannan lafazin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ko wani daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin Al'imam imam abu dawud ya raunana wannan lafazi Eh Al'imamul bukhari ya kawo shi amma mu'allakan ba tare da isnadi ba akwai lafazin da ya taho a sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa amsiki anis salati ki bar sallah fa'iza idza idan ɗaya jinin ne wato jinin ciwo fatawabba'i shi kan ba za ki bar sallah ba za ki rika yin alwala fa inna ma huwa irkun saboda jini ne ya fashe a cikin al'auranki ba ba jinin mahaifa ne ba jinin haila bane hadisin yana cikin al-musnad al-imam ahmad da kuma sunan ibn majah kitabu taharati babu ma jaa fil mustahaba allati addat ayyama aqraiha to hadisin babu shakka malamai wasu na raunana wasu na inganta shi kamar misali muhammad nasiruddin al-albani ya ce hadisin ya inganta a sahihu sunan ibn majah hadisin 509 lokacin da fatima bintu abi hubaishin ta zo da damuwar daga annabi muhammad kamar yadda aisha ta ba da labari lokacin da ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta baya daukewa ta ce in bar sallah ne annabi ya ce mata la inna ma zalika irqun wa laysa bil haiba jijiya ce ta fashe miki ba haila bane don haka karki daina sallah fa idza aqbalatil haiba idan hailan ta tinkaro lokacin hailan ki ya zo kaga kenan annabi yana gaya mata saboda tana iya bambanta jinin hailan da jinin istihala idan lokacin jinin hailan ke tinkaro fada'i salata saki bar sallah wa idza adbara idan jinin hailan ya juya baya faktili anki dama sai ki wanke jini wa salli ki sallah kaga hadisin nan babu cewar yi alwala amma urwatu bin zubair da yake shi yake dauko hadisin aisha ya ce wa ƙala abi babana ya ce min sun matawabba ili kulli salatin sannan ki riƙa yin alwala in za ki yi kowace sallah hata ya ji a zalikal wakatu har sai wani lokacin sallan ya zo kaga kenan lafazin ta riƙa yin alwala in za ta yi kowace sallah bai tabbata lafazin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne ana tunanin lafazin wani daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi ne ka duba sahihul bukhari kitabul wudu'i babu guslid dami hadisi na 226 saboda haka sabani da aka samu game da ingancin jingina wannan lafazi ga annabi shi yasa aka samu bambanci tsakanin waɗanda ke ganin mace da take jinin istihala dole ta rika alwala in za ta yi kowace sallah da waɗanda suke ganin ba dole bane in ka ce ba dole bane ta rika alwala don za ta yi kowace sallah saboda ka wannan lafazin sun matawabba ili kulli salatin ba lafazin annabi ba ne. lafazi ne wanda aka samu daga cikin wasu malamai da suka ruwaito hadisin wanda banda ma cewar al-Imam Abu Dawud ya raunana lafazin shi kansa duk da cewa an samu waɗanda suka inganta shi fahimta ta biyar game da hukuncin mace da take jinin istihala anna alaiha an tatawabba li kulli salati li kulli salati Wata Salli, bi dhalika al-waqti ma sha'a min al-furud wa nawafil ma lam yakhruj al-waqta abinda kawai aka wajabta wa mace da take jinin istihala shine babu wanka illa dai kawai za ta rika alwala idan lokacin sallah ya shigo ba wai lokacin da za ta yi sallah ba akwai bambanci tsakanin alwala idan za a yi sallah da kuma alwala idan lokacin sallah ya shigo idan lokacin sallah ya shigo ta yi alwala idan ta yi alwala to za ta yi wannan sallan za ta yi na filfilu za ta yi duk ibadan da ta ga dama matukar lokacin sallan bai fita ba wannan ita ce mazhabar al'imam abu hanifa da kuma mazhabar al'imam ahmad bin hanbal za ta yi alwala idan lokacin sallah ya shigo amma idan ta yi alwalar wannan alwala ta isar mata ta yi ta ibada da shi duk wata ibada da za ta yi ba za ta sake alwala ba sai dai in lokacin sallan ya fita in ka duba kashaful qina mujalladi na farko shafin 215 da littafin al-mughni na farko shafin 423 da sauransu suna kafa hujja da wannan hadisi da muka faɗa sun matawabba ili kulli salatin kaga sun yadda nan lafazin nan lafazin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne mafi inganci lalle annabi ne ya faɗa sun matawabba ili kulli salatin wa salli ki rika yin alwala in zaki kowace sallah to tunda annabi yace ki rika yin alwala in zaki kowace sallah shin alwalan nan saboda sallah ne ko saboda lokacin sallah ne don akwai bambanci idan ka ce alwalan saboda sallah ne to idan aka yi wannan alwala aka yi sallan alwalan ta kare aikinta in za a yi wata ibada kuma sai an sake alwalan amma idan ka ce alwalan saboda shigowar lokaci ne idan aka yi alwalan to ko da an gama wannan salla alwalan ba ta warware ba duk wata ibada za ka iya yi da wannan alwala sai in lokacin sallan ya fita me bambanci saboda harafin lamun da ya taho a nan ثم توضئي لكل صلاة لكل صلاة تستعار للوقت أكي أنفاني دو أنه هرفين لا ننغى لوكتي كما مثال عند الله كفداء سورة مريم آية همسند ترى فخلف من بعدهم خلف أضاء الصلاة an samu wata jama'a da suka biyo bayan na farko waɗanda suke tauye sallah ana tauye sallah babu baka iya tauye sallah me ake nufi aba'u auqatas salat sun tauye lokutan sallah saboda ita sallah baka iya tauye ta amma lokacin sallah fa kana iya tauye shi lokacin sallah ya shigo mutum ya ki eh, da yawa ana samun irin su zai sai cikin dare ya hada azhar la'asar magriba isha ya yi su a lokaci guda wannan shine ainihin mai wasa da sallah don haka idan aka ce ba'u salat ana nufin ba'u waqtas salat don haka tunda annabi yake summa tawabba'i li kulli salatin ana nufin tawabba'i li waqati kulli salatin idan lokacin sallah ya shigo in tayi alwala ba za ba za ta sake wani alwala ba sai in lokacin sallar na ya fita saboda haka za ta yi ibada da duk ta ga dama da wannan alwalan za ta yi nafila za ta yi tilawar alkur'ani duk wani abin da ake da alwala za ta yi da wannan alwala guda ɗaya ba tare da ta sake ba matukar lokacin sallan bai fita ba wannan masabobi guda biyu da masaba ta al Ahmad bin Hanbal da masabar al’imam Abu Hanifa suke yadda da wannan wannan fahimta ta biyar kenan sai fahimta ta ƙarshe game da hukuncin matar da take yoyon jini ita ce fahimtar al’imam Malik bin Anas Allah madaukake ya musu rahama baki ɗaya. fahimtar masabar malikiya ita ce annahu la yajibu alaiha shay'un ghairu ghusliha min al-haidi idan mace tana yoyon jini babu wani wankan da aka wajabta mata sai dai in tana iya bambanta jinin haila da jinin ciwo din lokacin da jinin hailanta ya dauke to wannan wajibi ne ta yi wanka illa iyaka sanda shi ne fahimtar malikiya in ka duba almuntaka eh, sharhi sharhin muwatta na al-imam al-baji mujallad na farko shafin 127 bidayatul mujtahid mujallad na farko shafin 43 ah, da ma malamai da dama ba ma musaba malikiya ba daga cikin tabi'ai kamar yadda ya zo cikin littafin al-mughni littafin ibn qudama da kuma sunan abi dawud mujallal na farko shafin 214 illa an tahaddatha eh, haddan gairar istihaba me ya dalilin da yasa aka ce babu wanka da yawa jaba saboda cikin hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce Fatima bintu Abi Hubayshin lokacin da tace in daina sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la karki daina sallah inna ma zalika irqun jini ne ya fashe jijiya ce ta fashe jini ke zubowa wannan jinin ba na haila bane walaysa bil haiba tunda annabi ya ce ba haila bane kaga wa hada yamfi wujubal ghusl kaga annabi ya kore wajibcin wanka tunda ba haila bane ina kuma wanka ke zama wajibi wanka yana wajaba ne akan haila tunda annabi ya ce ba haila bace kaga kenan maganar wanka a wajen ta shiga mai istihala bai mata su ba ka sa'irul uruq ka duba litahi al-muntaka wannan hujja tana da karfi kwarai sannan ma lokacin da za idan lokacin sallah yayi dole ne ta sake alwala dole ta sake alwala saboda wancan hadisi ثم li kulli salati mazhabar malikiyya suka je nan ma ba dole bane ba dole bane ta sake alwala saboda ita dama can ba ta tare da wani uzurin da ya wajabta mata alwala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi laysat bil haiba walakin hadhihi irqun fagtasili wa salli manzon Allah yace wannan ba haila bace jijiya ce ta fashe a kasar mahaifa jini ke fitowa daga jikinsa fagtasili idan jinin haila ya dauke sai ki wanka wa salli ki kama sallah kaga annabi bai ce mata walam ya amurha bil wudu'i bai umurce ta da alwala ba ila aka samu lafazin alwala shine hadisin sunan da yazo a sunan abi dawud da kuma yazo a sahihul bukhari amma mu'allakan thumma tawadda'i li kulli salatin wannan dama an samu jayayya tsakanin malamai akan shin lafazin na annabi ne ko ko a'a daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi ne ne faɗi wannan saboda haka alwalan ma ga mace da take istihala ba wajibi bane walam yalzimha li amriha to a nan babu shakka mazhabar da ta fi inganci ita ce mazhabar malikiya babu wankan da ke wajaba a kan mace saboda tana jinin istihala sai mace guda wanda al’imamu imam ya yi magana a kanta, kamar yadda mazan Allah yi bayani za ta haɗa salloli guda biyu ta yi su wanka ɗaya. ita ce matan da ba ta iya bambanta hailanta da kuma jinin istihala Allah ya sa mun gani ko kuwa ba ta taɓa yin ma hailan ba kawai jini ya yanko mata saboda haka ba ta ma san yaushe ne kwanakin hailanta ba ba ta san adadin kwanakin hailanta ba ba ta iya bambanta jinin haila da jinin istihala kaga kenan tana iya kasancewa jinin nan da ya zo mata a yanzu haila ne yana iya zama kuma jinin ciwo ne saboda haka ita wannan dusa ina za ta yi sallah wajibi ne ta yi wanka domin ta yiwu a yanzu da za ta yi sallah jinin da ya sauko mata Karshen na haila ne kaga kuma idan jini ya zo ƙarshe ga haila wajibi ne a yi wanka shi yasa aka ce wajibi ne ta yi wanka wannan babu shakka wajibi ne ta yi wanka kafin ta yi sallah amma mace da take iya bambanta jinin haila da jinin istihala wanda aka ce wajibi ya yi wanka ita ce mai haila ita wancan da take jinin istihala tunda annabi sallallahu alaihi wasallam